Ofishin ƙididdiga na Najeriya ya ce a watan Disambar 2016 aka samu mafi tsananin tashin farashin kayan masarufi da kashi 18 bisa ɗari wadda shine mafi yawa cikin shekaru 11 da suka wuce. Tashin farashin bayan kayan abinci ya shafi kuɗin gidaje, ruwan sha, wutar lantarki da man girki. Abdullahi Umar ɗan kasuwa ne a Abuja da ya ba da tabbacin yadda lamarin yake a kasuwar Wuse da ke tsakiyar Abuja. Ka gani madara a da akwai katin ɗin mai ɗauka ƙwara ɗari muna sayan shi a dubu shida da ɗari biyar amma yanzu a haɗin gashi naira dubu shida da ɗari takwas rabin nan guda hamsin a ciki wancan kuma guda ɗari a ciki kai magana indomi da muna saye ne dubu ɗaya da ɗari shida yanzu gashi dubu uku da ɗari ɗaya ga sharhin masanin tattalin arziki abuja yi shau aliyu kan wannan lamari da ya ta'azzara daidai lokacin da canjin dala ke ƙara hauhawa a kasuwar canji babban hatsarin da yake ciki shine hauhawan farashi fa ba zai sauka ba kuma idan hauhawan farashi bai sauka ba rayuwar mutane zai ciki ba da ƙasƙanci cewa yana faduwa ƙasa saboda 'yan kuɗaɗen da mutane ke da shi a hannunsu ba zai ishe su sai abubuwan da za su gudanar da rayuwarsu ba saboda haka hasali za su ta tafiya suna ta mu'amala da kayayyakin da suna kallon shi ba za su iya siya ba saboda kuɗi da hawan farashi zai hana su siya to wannan kuma zai sa kamfanoni masu yin waɗannan abubuwa su kuma riban su ya ta raguwa kuma kayan ya ta lalacewa a kasuwa wanda zai jawo musu faduwa wanda a ƙarshe wannan toyen tattalin arziki da muke cikinsa wanda wannan na ɗaya daga cikinsa tawayan zai ci gaba kenan ma'ana kafin tawayan tattalin arzikin da muke fama da shi sai rayuwa na rayuwanka rayuwan shi rayuwanta ya ƙara girma a kasuwa da ɗan abin da muke samu yau da kullum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nana ta cewa da Allah za a samu sauki musamman a sabuwar shekarar da muke ciki ta 2017. Yau man da ake tunowa yadda ake saida shi ya zo ya faɗi mu albashi ma muke so a biya masu ƙaramin ƙarfi amma sai gashi kuma an turo 'yan ta'adda sun zo suna fasa bututun man wato idan aka ƙi kashe mu raba shikenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikinta amma mu duk abin da muka yi muna yin shi akan rikon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wata gwamnatin ta zo nan gaba ta duba za a ga ba a mace amanar ƙasa ba ba mu ci amanar al'umma ba kasafin kuɗin 2017 da zai fara aiki daga watan mayu ya ta'allaka ne kan farfado da tattalin arzikin ƙasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka salishewa ashaka murya amurka abuja najeriya